mata ku saurare ni Allah ya raba mu da mummunar karshe da mummunar kadara ba a fatan haka amma kar ki sa kishi ya sa ki abin da zaki nadama har abada ki sa danginki a cikin masifa yaranki a cikin masifa na tausaya wa mamanta na tausaya ma danginta na san kashe shi da ta yi ba ta kyauta ba amma menene a ciki yawancinmu sai ka ga mazanmu suna da mata hudu kai ni abin na burge ni in ga kishiya da kishiya suna, suna alaka na mutuntaka ba wai fa ba su a kishi ba amma me suna yin nasu da hankali ne don kana kishi da wani ba ce ka ki jinin shi ba don mijina ya auro ki ba zan kiki ba amma ba wai bana kishi ba ba zan yi kishin da zai sa har in yi abin da zan yi nadama har karshen rayuwa na ba.